to kaga kamar eh, duk rana eh, wannan shekarar za a gudanar da taron tunawa da shi wannan gwarzon malami kuma dan gwagwarmaya kuma wanda ya shafa rayuwar shi baki daya yana fafutukar kwato matalakawa yanci da kuma gudunmawar da ya bada wurin ainihin yanto wasu kasashen afirka waɗanda suke karkashin mulkin mallaka da kuma gudunmawar da ya bada wurin ainihin taimakawa wurin samar da shugabanci a afirka da najeriya da duniya ma baki daya wannan shekara za a gudanar da wannan taro na tuna da shi dr yusuf bala usman a ranar alhamis dinnan mai zuwa 24 ga wannan ga watan satumba kasan shine zai ya zo daidai da ranar da ya cika shekara goma sha biyar da rasuwa kuma dalilin da ya sa duk shekara za a ga wurare daban-daban a duniya ake tunawa da shi saboda kaga yana ɗaya daga cikin 'yan gwagwarma na hakika waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wurin farko ya ƙatura mulkin mallaka musamman kaga a wancan zamani musamman a cikin shekarar 1970 akwai kasashen afirka musamman na kudancin afirka wanda ba samu yancin kai ba ka ɗauki kamar ƙasar mozambique kamar ƙasar angola kamar ƙasar namibia kamar ƙasar afirka ta kudu duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda da yusuf bala usman ya taka rawa wajen rubuce-rubuce da tarukan ƙara ma juna sani domin ganin sun samu yancin kansu kuma mutum ne wanda duk da ya hito daga gidan sarauta ɗan sarki ne amma lokacin da ya dawo daga ingila karatu aka nemi a bashi aiki mai tsoka ce shi bai so shi ya fi son harkar koyarwa saboda haka za mu tuna da wannan bawan Allah ne domin irin gudunmuwa da ya bada wurin ci gaban ilimi kuma kada mu manta duk kasashen duniya da suka ci gaba ilimi ne yasa suka ci gaba kasashen turai in ka tuna a ƙarni na 14 na 15 zuwa na 16 a lokacin suka samu ci gaba kuma me yasa suka samu ci gaba saboda a lokacin ne suka rungumi ilimi kuma a wannan lokacin ne aka yi masana na kimiyya wanda suka kirkire-kirkire a wancan zamani ta bangaren kimiyya da fasaha ta bangaren tarihi ta bangaren zanuka da sauransu a kasashen turai kuma kada ka manta ko larabawa ma abin da yasa kaga sun ci gaba a wancan kafin tura su ci gaba sai da suka rungumi ilimi saboda kamar muna tana da wannan bawan Allah ne saboda muhimmancin da ke tattare da ilimi ko mutum ne wanda ya shafa rayuwar shi baki ɗaya na koyarwa ko muna fatan 'yan Najeriya za su koyi da halayen shi masu kyau kuma a ranar alhamis 24 ga wannan wata 'yan najeriya za su shiga duk inda ake tattauna batutuwa da suka shafi rayuwar wannan bawan allah za su shiga su bada gudunmuwa domin mu amfani da wannan damai mu tashi daga bacci akan matsalolin da muke fuskanta musamman na rashin ilimi dr yusuf bala usman kowa da ya san yusuf bala usman mutum ne wanda ya bada gudunmuwa sosai wajen gina najeriya musamman ta bangaren ilimi ya bada gudunmuwa wanda tarihin ilimin najeriya ba zai taba zama kammaluwa ba ba tare da irin gudunmuwar da irin su isu bala usman suka bada ba dr yusuf bala usman mutum ne haziki mutum ne wanda ya tsaya ya jajirce a kan gaban ilimi a najeriya abu na biyu babban makasudin shirya wannan taro da muke yi shine domin matasa yara masu tasowa da kuma masu neman ilimi su bi tafarkin da isu bala usman ya yi kokarin dora al'ummar najeriya a kai ta bangaren ilimi so mutane irin su isu bala usman in ba a tunawa da su irin abin da kokarin da suka yi irin gudunmuwar da suka bada wata rana zai an neme ta a cikin matasa masu tasowa an rasa to amma da tunawa da irin wannan lecture da muke yi ta taron tunawa da shi bakin gwalgwado mutane suna suna bi suna ganin irin gudunmuwar da ya bada a ilimi domin ci gaban ilimi a Najeriya. Mutum ne ina ka fito gwagwarmaya ina za ka gwagwarmaya kuma mutum ne wanda ya ba da gudunmuwa sosai kwarai da gaske ta bangaren ci gaban ilimi da kuma tsangai tarihi wannan ne ya sa dalilin da ya sa maka ce ire-iren mutane irin waɗannan su dr yusuf bala usman masu daraja da mahimmanci ga rayuwar al'ummar najeriya saboda mutane ne wanda sun mutu ba su raye a basu doron ƙasa amma kuma tamkar ba su mutu ba kuma ruhinsu yana yawo kuma suna rayuwa a basu doron ƙasa duba da irin yadda suka gina kyakkyawan tarihi a ƙasar da 'yan ƙasar kuma za su mori abin da suka assasa ko bayan balinsu kuma gashi nan yanzu kwarai da gaske ah, muna amfana da ire-iren gudunmawar da suka ba wa najeriya ah, ta bangaren ilimi da kuma tsangai tarihi a ƙasar nan to shi yasa muka ga ya dace ire-iren waɗannan mutanen mu rika shirya wani taro wanda duk shekara wanda za mu rika tunawa da su domin ganin irin gudunmuwar da suka ba wa ƙasa da kuma al'umman ƙasa. saboda ma mahimmancin shi marigayi da tutsu bala usman muka ga cewa bai kamata mu kira taro wannan naka na bayyana jama'a ba muka ga cewa abin da ya kamata mu ne mu yi amfani da manhaja ta intanet wadda ake ce ma zoom to ta hanyar zoom din a nan ne za mu gudanar da wannan taron wanda ma duk inda kake a duniya za ka iya shigowa saboda haka duk anda suke son su shiga taron tana da bala usman insha Allahu idan suka shiga manhaja suka sauke manhaja ta zoom a cikin na'ura mai kwakwalwa ta su ko waye su to insha Allah in suka rubuta wannan ID din to za su ga ainihin ana cikin gudanar da wannan taro kuma za su shiga kuma za su ba da gudunmuwa da shawarwari domin duk duniya inda aka ci gaba ta hanyar ilimi ne aka ci gaba da kuma a taruka na wayar da kan al'umma dama kamar yadda ka sani duk shekara muna yi muna yin taro ne to amma kasantuwar zuwan wannan annoba ta covid-19 so bana mu ma muka ɗauki wannan sabon wannan tsari da duk kasashen duniya suka yadda da shi domin gudanar da tarurruka akwai mutane farfesoshin ilimi ne daktoci ne wasu 'yan kasuwa ne wasu malaman addini da sarakunan gargajiya yanzu haka duk za su kasance da mu a cikin wannan muhimmiyar rana domin a faɗakar da mutane kuma a cusa wasu aƙida ta irin da ta su bala usman